kunci kaga ya zama shine sarkin sarakuna kenan haka nan qadil quda alqalin alqalai Allah shine alqalin alqalai duk wasu alqalai Allah kuma shi zai musu hukunci da haka shi ma ba a san faɗa wannan sunan ga wani mahaluki yana da cikin lafuzzan da ya kamata mu san su kuma mu kiyaye wajen faɗa su Allah ya sa mu gani ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam wai kistar da suke karantarwa ko karantawa a wajen maulidi ta zuwan annabawa lokacin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne daga wata na ɗaya zuwa wata na tara wannan ba gaskiya ba ne ba wani bayani a ƙur'anance ko a hadisi tabbatacce cewa wai annabawa sun zazo wajen na na amina a lokacin da take ɗauke da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai wani tatsuniya ce ta giza da koki da ake shiryawa ke gaya wa mutane daidai take da yakin tabuka ba a ji ba ba a gani ba sannan ya ce wai zuwan hasiya matar fir'auna da maryam shi ma ya inganta sun zo ɗin a daren haihuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai inganta ba karya ne duk kawai tatsuniyoyi ne kuma mutane suna tsoron su ce a'a dan ka a ce musu ba sa son annabi wanda shi kuma son annabi baya nuna cewa a yi masa karya ko a faɗi abin da bai faru ba domin yana daga cikin abin da annabi ya zo yake koya wa mutane shine ku faɗi gaskiya kar ku yi ƙarya in ku ka zo ka fake da shi kana karya to kaga kana rusa saƙon da shi ya zo wa duniya da shi ne na ai gaskiya kada a yi ne ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi ƙarfin sa sai kai masa ƙarya sannan za a fahimce ta sai dai in mutumin da sai kai masa ƙaryar bai yi imani da abin da ya tabbata bane na gaskiya abin nufi in dai kana da imani to darajar manzo Allah a fili take ba ta buƙatar ai ƙarya in ka ji ane wa mutum ƙarya dan a kan ba shi to daman darajar tasa ta bogi ce ko ba haka ba amma wanda yake da daraja yar garanti gangariya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin sai kai masa ƙarya wa malhilu illa zinatun min naqisati yutammimu min husnin idza al-husnu qassara wa amma idza jamalu muwaffaran ka husnika lam yahtaj ila an yuzawwara idan kaga ana a kawo jambaki da jamfarta da jagira to kyau ne bai kai yadda ake so ba amma idan kyau ya kai yadda ake so ba buƙatar jambaki ko jagira ko ko gazal da haka wannan shine kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai inda ya kai baya da bukatar hoda da jagira da gazal da yin mai da tsohuwa yarinya shi kyansa garai garai ne kamar rana a tsakiyar hantsi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ka ce nana maryamu ta zo ko nana asiya ta zo ko ba su zo ba shin wannan ya ragi manzo Allah da wani abu in ba su zo ba in kuma sun zo ya kara wani abu da su zo da kar su zo shi a wajen Allah katamun nabiyina ne kuma shi a wajen Allah imamul mursali ne da zuwansu da babu zuwansu haka ne abin bai canja ba da kuma me kake da bukata ya dan kwa inda ma ka haƙura in ya tabbata ɗin ka faɗa da sai ka huta amma da bai tabbata ba kuma ka faɗa ka yi wa kanka ƙarya ka wahalar da kanka ka ɓata wa kanka lokaci ka saba wa Allah kuma shi manzo Allah baka ƙare shi da komai ba kuma baya alfahari da maƙaryata shi yana alfahari ne da masu gaskiya baya alfahari da ɗan rufa-rufa shi yana alfahari ne da masu gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya ce wai ya halatta mutum ya yi wani salati ba na manzan Allah ba wajen sallah ba a cikin sallah ba to shi salatin da ba na annabin ba sai mu ji daga ina aka same shi kuma ya aka ya zama salati shin zai yiwu ba a samu salati daga wajen annabi kuma ya zama salati ba zai yiwu ba ai salati ibada ce ita kuma ibada wani yana kirkiro ta ko sai Allah da manzansa Allah da manzansa in ku ka ce za a iya kirkiro salati to ka ce za a iya kirkiro sallah da salati da sallah duk ibada ce ita kuma duk ibada babin